Assalamu alaikum ‘yan uwa na dukkanin duniya baki ɗaya muna mika muku dubin gaisuwa daga naku Musa na Kowa TV. In wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ɗin ka kafta mana subscribing daga zaba mun kafta bidiyo za a fito maka shi insha Allah. Ok, wannan bidiyo namu za mu yi shi game da yadda zaka hana ka dinga kallon bidiyo na batsa ko kuma makamancin haka dai wanda bashi da amfani yayin da ka shiga YouTube naka. zaka kalli wani bidiyo ba kai ka neme shi ba wanda ko baka yi subscribing a channel ɗin ba to da yake wannan channel ɗin tana yawan sa abubuwa an santa to dole za a ma tallan wannan fim ɗin za ka dinga kallon bidiyo wanda bai dace ba a cikin waya a youtube naka wanda kana shiga youtube wata ma ka kalle shi kuma kai ba san wannan abin kake ba saboda akwai mutane da dama wanda wani zai dau wayan kai shiga youtube wani zai mai da kai ka ajiye shi alhalin ba haka bane to wannan bidiyon namu za mu nuna shi yadda zaka duk channel din da take sako ma wannan bidiyon zaka yi block nata ma'ana zaka kulle ba za ta ka sake kallon duk abin da ta sako ba ko ba da batsa bane to wannan bidiyon namu Allah ya so yadda za mu yi shi akai saboda hakan yana da muhimmanci sosai da sosai ka shiga youtube dan neman wani abinka ka watakila ma ka je neman wani malami ne kafin kai sacin din shi an sako ma bidiyo na batsa wanda bai dace ba to kun ga hakan bai kamata ba ko kaɗan sai a biyo mu cikin wannan bidiyo namu za mu nuna yadda ake to gashi mun shigo cikin bidiyo namu yadda za mu nuna yadda za ka goge channel ɗin da yake sako maka bidiyo na batsa ko kuma wanda ba su dace ba ko kuma bidiyon ko channel ɗin kowanne za ka iya gogewa yawa sai ka zo ka shiga youtube naka wanda kake amfani da shi ga wanda muke amfani da shi za mu shiga to bayan ka shiga youtube naka wanda kake amfani da shi zai kawo ka fuska ta youtube dai kowa ya santa dai bidiyo mai kyau da bidiyon da ba shi da kyau kowanne zai iya kawo maka kun ga mu daga shiga ma gashi nan dai mun haɗu da wani bidiyo da sai a hankali ga sunan kala-kala duk dai to yayin da ka wuce bidiyoyi kala-kala daban-daban duk ga sunan wanda a youtube zai kasance sai a hankali wannan bidiyo din to in kana so ka goge wannan bidiyo yanzu misali kamar wannan bidiyo muna so mu goge shi mu goge channel din gaba daya ta daina sako bidiyo mu kalla ko kuma mu goge shi bidiyon ko da ka sake shiga youtube ba za ka kalle shi ba shi wannan bidiyon kenan to sai ka zo ka danna nan wajen disa disa kwaya uku nan bayan ka danna disa disa kwaya uku zai kawo ka wannan fuska to in kana so ka goge bidiyon ka daina kallon shi sai ka zo ka danna not interested ma'ana za ka ba ka son bidiyon kenan za ka goge shi yadda ko ka sake shiga youtube ba za ka sace kallon wannan bidiyon ba sai dai in ka gan shi za ka gan shi a kulle in kuma ka buɗe zai buɗe da in kuma za ka goge shi gaba ɗaya ne ma daidai za ka goge shi to sai ka zo ka danna nan wajen not interested sai ka danna shi za ku ga kun ga mun danna ga nan abin da ya nuna mana bidiyo remove an goge shi kenan in kuma za ka dawo da shi sai ka zo ka danna nan wajen zai dawo yanzu muna danna nan za ku kalli bidiyon kun ga gashi nan ya dawo to sai ka zo ka sake komawa wajen isa isa kwaya ukun ka shiga in kuma kana so sanadin in ta sako duk wani abin da ta sako ba za ka kalla ba ko da abu ne mai kyau ko hoto ko videos ko wani abu duk abin da channel din da ta sako wanda ta sako wannan din kenan ba za ka sake kallo ba saboda akwai masu sako abubuwan batsa wanda sai a hankali wanda wani ya shiga don yin wani ɗauko wani abin shi daban sai ya haɗu da wannan bidiyon to kun ga sai a hankali to in kana son goge channel ɗin gaba ɗaya sai ka zo ka shiga wajen da aka sa ƙasan wancan na biyu don't recommend channel wannan shi za ka soke channel ɗin kenan ko ta sako bidiyo ba za ka kalla ba sai dai ka ga halama dai channel ɗin da ka taɓa wannan nata ga hinan ta sako na abu dai amma a kulle komai za ka ta sako amma kuma kai ba zai zo ma ba a buɗe zai zo ma a kulle don to recommend channel shine na goge channel ɗin kenan ko ta sako ma abu kai ba za ka kalli wannan abun ba sai na saman kuma shi iya bidiyon ka goge in ta sako wani abu daban za ka kalla amma bidiyon nan da ka goge shi ɗin ne ba za ka kalla ba to kun ga ya kamata a ce mutum a yi akwai wasu bidiyoyi da sai a hankali a youtube wanda kana shiga abin da kake nema da ma ko da kana typing ɗin wani sunan wani bidiyo ne ma kana ɗan samun mistake a neman wani abu a wajen typing naka sai ka kalla ya kawo ma wani abu daban wanda kai ba kamar san da su ba to haza wasalam a nan za mu tsaya a wannan bidiyo namu